Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba tara ga watan Yuni a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. Ɗaruruwan mutane suka mutu a yakin basasa na Habasha. An saki wani jigon ƙungiyar 'yan ta'adda a Iraki. Kana za a ji ana samun ci gaba da fuskantar mawuyacin hali a ƙasan Mayammar. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wani rahoton asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nemi a ba mata 'yancin kansu da yadda za su yi amfani da cikinsu. Duba da ƙalubalen da suke fuskanta ciki har da batun fyaɗe. To ko mai mahukunta a Najeriya ke cewa matsalin mata da yara akwai damuwa saboda magana fyaɗe ya kamata a sa abin da za a yi akan wannan magana saboda it is dangerous kada abin ya zo ya fi karfin mu in the future kayan nan nan they are living with trauma hatta halin tsoro na abin da ya faru da sun wani kuma tashi ya je aure irin wa'annan in the future a problem ne Dan majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin kula da kidayar al'umma Muhammad Lawal Idris kenan. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Kungiyar tsofaffin ministoci da jakadu a jamhuriyar Nijar ta bayyana goyon bayan matsayin sabuwar gwamnatin da Kanal Asimi Goita ke jagoranta a Mali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Duwatsu da ka rikice sun rufe gawarwakin mutane da suka mutu a wajen garin Hausen da ke kasar Habasha, waɗanda yaƙi ya ritsa da su a cikin kabarurruka marasa zurfi. Wasu kabarurrukan suna da gawaki da yawa, wasu kuma 'yan kaɗan ne. Kimanin mutane ɗari biyu aka imani cewar an binne su a cikin garin da kewaye. bayan fiye da watanni bakwai ana yaƙi a cewar mazauna yankin akwai kusan kabarurruka ashirin dauke da gawarwaki da aka tsinta a kan tituna bayan gwabza yaƙi daban-daban na baya-bayan nan shine wanda ya faru a 'yan makonnin da suka wuce. An gwabza fada kusan sau biyar a garin na Hausen a lokacin fada tsakanin dakarun tsaro na Habasha da kungiyar fafutukar 'yancin jama'ar tagraye sojojin eritrea ma suna daga cikin ɓangarorin da ke faɗa. a yayin da yashi ke malala a filin da ke bayan gidanta a gefen garin litaya girmai mai shekaru hamsin ta ce ta taimaka wajen birne gawawwaki kuma tana fatan nan ba da daɗewa ba za a kai su wata farfajiya na wata majami'a gawawwakin na kwance ne a ƙasa tsawon kwanaki bakwai zuwa takwas in ji ta kuma babu wanda ya taimaka muna ya kai su wata majami'a don haka wasu daga cikinmu suka binne su sun yi tawari sun riɓe kuma har sun kai ga sun yi tsutsotsi. A yau tara ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a ƙasar wanda aka kama tun a watan mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci bayan da mahukunta suka kasa samun kwararan shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa a wani yunkuri na baya-bayan nan da gwamnati take yi na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci jami'an tsaro sun kama ƙasin musle a ranar 26 ga watan mayu wani shugaban 'yan daba na Iran da ke aiki galibi a lardin Ambar da ke yammacin Iraki kuma ya fito ne daga birnin Karbala mai tsarki a kudancin ƙasar. Sojoji sun ce tuhumar tana da alaƙa da ta'addanci amma ba su ba da cikakken bayani ba. Jami'an tsaro sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kamen yana da nasaba da harhari kan sojojin Amurka da aka girke a Iraki. Wasu kamfanonin watsa labarai da manazarta sun ce an kama Musli saboda zargi da hannu da kisan masu rajin kare demokuraɗiyya cikin lumana. Firaminista Mustapha Alkadimi ya nuna kansa a bainar jama'a ga masu adawa da ƙungiyoyin sa-kai da jam'iyyun da Iran ke marawa baya, kuma kamun Musli wani babban yunkuri ne na shawo kan ikonsu. Sakin nasa ba tare da gurfanar da shi gaban kuliya ba babban rauni ne ga wannan ƙoƙarin. kuma ɗaya daga cikin ƙoƙarin murƙushe ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ba tare da nasara ba. To madalla, kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wani rahoton asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA game da yanayin da ake ciki a duniya ya nemi a ba mata 'yancin kansu da yadda za su yi amfani da jikinsu. Kama daga ba da tazara tsakanin haihuwa, neman ilimi zuwa 'yancin neman a hukunta masu fyaɗe da dai sauransu. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdulra'uf ta aiko mana. Asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA ya yi wa rahoton wannan shekarar taken jiki na yanci na tare da bayyana cewa muddin ba a ba wa mata yanci kan yadda za su yi amfani da jikinsu ba ba yadda za a samu ci gaban da ake so a faɗin duniya. Matsalolin da suka shafi rashin yanci ga mata kamar su cin zarrafi yiwa yara mata fyaɗe, rashin yancin samun ingantaccen ilimi kamar ta su maza da sauransu abu ne da ke ciwa al'ummar Najeriya tuwo a ƙwarya inda jami'ar UNFPA NTA Kori Abba ta yi bayani kan abin da rahoton su na wannan shekara ya kunsa. Shi wannan rahoto da ake kira wato SWAP 2021 ta kunshi adadin abubuwa da ke gudana na yanzu shine a ba da 'yanci wa mace ta san zafin jikinta kamar ta fannin aifuwa kuma a kyale mace ta shiga makaranta ta samu ilimi don ta iya daukan wasu al'amura da ya shafi jikinta da kuma 'yancin kanta a ciki kuma an rubuta game da fyaɗe da ake yi da kuma cin zarafin mata gaba ɗaya da yanzu ke faruwa da kuma yadda da yadda da yake ya nuna cewa ya kamata a ba su yancin su da kuma in waɗannan abubuwa sukan faru a nuna musu dama da za su iya zuwa su nemi yanci ma kan ne nan in ba a ba mata daman su fara tunani da lura da jikinsu a matsayin yancin su ba to fa ba zai yiwu a ci gaba ba wakiliyar asusun UNFPA a Najeriya Olamula ta ce gwamnatin Najeriya na kokari kan samu mafita ga matsalolin da suka shafi mata sai dai akwai sauran jan aiki idan aka duba yadda mata kaso sha ɗaya cikin ɗari ne kawai ke da ƙwarin gwiwar neman yancin su kamar duba lafiya tare da yin kira da a sauya wasu salon al'adu da ke ga samun yancin mata a ƙasar. The Nigerian government is actually honoring its commitments, but it, it is a journey because it is about changing cultures, but that does not mean you cannot change the narrative and the way that you seek solutions. If we're in a situation whereby 11% of women feel empowered to make decisions about their own health, what does that say about the gap? Because it should be 100%. Kent. Dan majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin kula da kidayar al'umma Muhammad Lawal Idris ya ce idan gwamnati ba ta ɗauki mataki kan matsalolin da yara mata ke fuskanta ba a yanzu abubuwa za su dagule a gaba. Matsalin mata da yara akwai damuwa saboda magana fyaɗe ya kamata a sa abin da za a yi akan wannan magana saboda it is dangerous kada abin ya zo ya fi karfin mu in the future. Kayan nan they are living with trauma halin tsoro na abin da ya faru da su. Wani kuma tashi ya je aure irin irin wa'annan in the future ai problem ne saboda they will be more violent than what it is at the present. Game da yadda rahoton na UNFPA ya tabo Najeriya shugaban hukumar gidayar al'umma ta kasar Nasir Isa Kwara ya ce. Shi wannan rahoton ya fito da abin da ke hora ne a kasar. Mu ne ya kamata mu ɗau matakai mu canja wannan al'amuran. Akwai ishu al'adu, akwai harkan addini da mutane ke dauka wannan abin da ke fara ba shi da wani alaka da addini. Al'adu ma hakanan wasu al'adu ba su da kyau. To lokaci ya kawo ga ya kamata mu canja waɗansu al'adun da muke muke da shi samu ba mata yancin su insha Allah za samu canji sai dai zai dan dau lokaci Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya Madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahota, Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Prime Minister Boris Johnson na Burtaniya yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin mazanjiya da ƙawayensu a kafofin yada labarai don tabbatar da aiwatar da jadawali da ya shata wanda zai kai ga sassauta dukkan takunkumi na annobar a Ingila a ranar 21 ga watan Yuli a Ingilar. amma barkewar cututtukan corona ya haifar da mummunar damuwa daga masu ba da shawara ga masana kimiyya na gwamnati waɗanda ke son jinkiri ga sassauta dokoki na kulle na ƙarshe don tantance sabbin bayanai da kuma tabbatar da nau'in cutar da aka fara gano ta a ƙasar indiya ba ta bijirewa rigakafi ministoci sun yi ta yin tsokaci na kwanaki na jinkiri a cikin abin da aka keɓe a matsayin matakin buɗewa na ƙarshe kuma jami'an gwamnati sun ce suna cikin ƙoƙari tsakanin yi wa mutane allurar rigakafin don gujewa kamuwa da nau'in 'yar indiya wanda hukumar lafiya ta duniya ta sake mata suna zuwa delta a yanzu wani jami'an majalisar ɗinkin duniya ya ce jihar kayar da ke gabashin mayammar na gab da fadawa cikin wani bala'i a yayin da dubun dubatan mutane ke fuskantar yunwa bayan tserewa daga gidajensu don gujewa fadawa tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawayen kabilanci. Tom Andrew mai ba da rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin bil'adama a Myanmar ya ba da wata sanarwa a yau Laraba cewar an tilastawa sama da mutane dubu ɗari a jihar Kayan da ke kan iyaka da Thailand barin gidajensu da ƙauyukansu don gujewa samaman bama-bamai da bindigogin atilare da jami'an tsaro suke yi tare da tilastawa da yawansu shiga dazuzzuka da ke kusa ba tare da abinci ba ba ruwa ko wurin kwana. Andrew ya ce ya samu rahoto da ke nuna cewar sojojin gwamnatin kama karya. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyar tsofaffin ministoci da jakadu ta bayyana goyon bayan matsayin sabuwar gwamnatin da kanal asimi goita ke jagoranta a mali a saboda haka ta gargaɗe 'yan ƙasar da su haɗa kansu don shirya ingantaccen zaben dimokuraɗiyya wakilin muryar amurka silaman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai le sirac dénonce avec force le dictat que tente d'exercer la france quant au choix des dirigeants de la transition du mali a sanarwar da suka fitar a ofishin jakadancin mali a birnin yamai tsofaffin ministoci da jami'an diplomasiya a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta sirak sun fara ne da jan hankalin ƙasar faransa ta daina tilasta wa 'yan mali zaben mutanen da za su jagoranci al'amuran gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar wanda a cewar ta matakin dakatar da ayyukan sojanta da ta ce ta ɗauka a makon jiya alama ce da ke gaskanta wannan zargi tsohon ministan cikin gidan nijar a zamanin jamhuriya ta hudu alhashi idi ango omar shine shugaban sirak ko da yake ana cewa mu sun sami incin su amma incin nan na baki ne kuma inci ne na takarda eh, shekara hamsin sattin bayan mun sami incin nan muna cinkaya koma baya game da abubuwan da abokan da suka mamaye kasashen afirka suke nan suna nihi game da duka wannan tashi hankali mun tabbata da ikon allah kasan mali tana bisa hanyar gaskiya suna cikin wahala suna cikin kumshi to aka ce bayan wahala sai daɗi ƙasar faranshi muna mata kashe di. kungiyar ta gargaɗi shugabannin kasashen afirka su daina fargaba wajen yanke shawarar da suke ganin ta dace da bukatun al'ummomin wannan nahiya masu jagorancin kasashenmu su ji tsoro in dai jama'a kasashen suna tare da su su yunkira don a tabbatar da wannan incin ya samu kuma su bar jin tsoro suna hida musu sai abin da suka hida musu suke yi a'a muna kwatanta musu su yi tsayin daka kasashen su suna bayan su kuma su bar bin su game da abubuwan da suke faruwa cikin kasashen mu eh, sai da yawo ita ma har yanzu ba ta samu incin kanta ba tunda abubuwan da take mu dai ba su gamshe mu ba muna ganin abin da shi take hidi ko abin da nations jini suke hidi shine suke yi to mu kuma muke kwatanta musu su nemi incin kansu mu muka girka su kasashen eh, afirka su girka su to su yi tsayin daka su yi aikin da ya kamata su yi don kasashen afirka su samu inci. mukaddashin jakadan kasar mali a nishar madam sise hawa diko ta yaba da goyon bayan da kungiyar sirak ke bayarwa wajen ganin an kubutar da mali daga cikin halin da ta fada quand la case de quelqu'un brûle en Afrique. Ta ce mu a nan Afirka idan ɗakinka ya kama da wuta makwabtanka ne na farko wajen kai ɗauki. Saboda haka mun yaba wa wannan yunkuri na 'yan uwanmu 'yan Nijar. Du peuple nigérien qui est un peuple frère. Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da ke kan gaba a sahun waɗanda ke samun bakuncin 'yan Mali fiye da miliyan guda. waɗanda ke zaune a ƙasar shekaru da dama abin da ya sa galibin 'yan takarar da suka fafata a dukkan zaɓukan da mali ta shirya a baya kan faɗaɗa yakin neman zaɓensu zuwa wasu biranen nijar domin neman ƙuri'un 'yan mali mazauna sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. to madalla a gaida sule mana barma da wannan rahoton Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba sanarwar gwamnatin Najeriya ta farfado da burtalin shanu ko matsugunan makiyaya don magance aron gamar manoma da makiyaya. Tuni gwamnonin jihohin kudu suka yanke matsayar hana kiwo a fili a wani taro da suka yi a garin Asaba na jihar Delta. Inda su kuma yawanci gwamnonin arewacin Najeriya suka amince a kafa dazukan kiwon a jihohinsu. in ka ɗebe musamman jihar benue karkashin gwamna samuel otom da tuni ya soke kiwo a fili bisa dalilan da ya bayyana na tsaro Gwamnatin dai ta ce za ta fara aikin farfado da burtalin na shanu ne daga watan nan na Yuni a jihohin da suka yi na'am. A wani taro a fadar Aso Rock, gwamnonin Arewa sun amince a fara wannan shirin don ya ba da dama makiyaya su yi kiwo a gefen su manoma su yi noma a gonakinsu. Har a farfado da hulɗar zaman shanu a gonaki bayan girbi, da hakan kan samar da takin gargajiya. Ga abun da ɗaya daga gwamnonin Muhammadu Inuwa Yahaya yake cewa. Kamar yadda dama aka yi bayani ba an rufe magana wannan tsari na canja ainihin yanayin kiwo da inganta makiyaya bane a tarayyar najeriya kuma bari da aka yi kwamiti ne suka yi aiki a karkashin gwamnan ibonyi kuma sun kawo report kwamiti na gwamnoni da mataimakin shugaban kasa mun tattauna a kai mun duba mun ga yanayin rahoton su kuma insha Allah yanzu abin da zai biyo ba shine yadda za a samu a fara aiwata abubuwan da wannan kwamitoci suka tsara ka sani na arewaci dai duka kusan mun ansa cewa za mu yi kuma na kudancin najeriya ma tun da su ma can makiyayan sun tashi daga nan wasu sukan kare a can kuma akan kare da samun waɗannan Eh, matsaloli da ake samu tare da makiyaya da manoma to su ma sun gwada za su yi amma gwajin shine akwai kiwo kala-kala ne wani yana sha'awan ya yi kiwon akuya wani yana sha'awan ya yi kiwon saniya wani yana sha'awan ya yi kiwon ah, alade saboda wanda suka fito da shi su ma kuma gwamnati za ta taimaka musu don su ma 'yan najeriya ne za a yi kokarin yadda kowa zai kasance ba a samu matsala tattare da ainihin yanayin yadda ke gudanar da abunsa ba babu kuɗi ko kuma tsari ko wani tsaro da ya fice na lafiyar ɗan adam da na kuma tattalin arzikin shi saboda haka a ruwan ido aka yi tsawariya gwamnati ta nemo a haka ɗin a babun dole mu matse mu kawo wannan yanayi domin mu samu sauki wa jama'ar najeriya kowa tsaya a huruminsa kamar yadda aka yi tanadi a cikin wannan doka ko kuma wannan shawarwari ina ga kamar za a samu sauki za a samu zaman lafiya in kowa yanzu misali in ba a tashi daga arewaci a cikin wahala da fitina aka tilasta tafiya kudancin nan a tafiya ta kusan mil dubu a kafa da dabbar da mutum duka su wahala in muka zanna gu daya muka ba mutanen mu abin da suke bukata suka samu ainihin yanayin da su ma za su yi kiwon da sauki ai mun sama duka mu juna mu sauki ba za a samu wani hatsari ko tashin hankali a garin aiwata wannan ba insha Allah shirin arewa a yau kuke sauraro daga nan muryar Amurka arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. girman kai sai kwamban Yanzu kuma ku biyo ne mu shiga ɗakin taron ƙungiyar wayar da kan Fulani makiyaya Ummi Nobe su kaɓe fulɓe don jin shawarwarin neman bakin zare kan lamuran da suka shafi makiyayan da al'ummar karkara. Abdulkarim Bayero shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar na ƙasa. Mun yi taro a Abuja mun kira matasan Najeriya na Fulani daga kowane bangare a najeriya an samu halarta kuma mun tattauna abubuwan da ke faruwa a najeriya musamman abin da ya shafi security ana kakkashi shanu musamman abubuwan da muka fi tattauna a kai a kawai matsalan benue da kuma kasan Igbo da kasan yarabawa a benue wato shi gwamna samuel otom shi ma a madadin da suke kiran fulani bandit ya zama yana da wayansu 'yan bangansa da wayansu fake security wanda ba sa aiki yadda aka dauke su a matsayin ko sojojin Najeriya a hada baki da su a jeje a tura shanu a cikin yadda suke tura shanun nan za su kawo su Benue akwai shingen da ya sa kowane kwana ɗaya da sani in shanu ɗari biyar ne to kowane kwana ɗaya gwamnati za ta karɓa dubu biyar wannan saniya. bayan haka yan banga za su ce su ma in an gama karban wayannan kudaden sai su ce to su ma yan bangan za a ba su miliyan uku kowane shanu da an kawo yan banga suna da miliyan uku a wannan shanu banda na gwamnati wanda za su dauka to muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma human rights su shiga wannan maganan domin a ga wannan abun an dakatar da shi akwai bangaren birnin gwari akwai lokacin da aka je aka tara maza yara kanana da mata aka har harbe su duka wannan an yi shi akwai sojan da yi wannan bayanin har akwai wayansu sojojin ma da suka ga wannan irin kishan kiyashin da aka yi sai da suka yi kuka an yi wannan bayanin a kaduna da muka yi mitin a arewa house na arewa elders forum to akwai irin wayannan abubuwa akwai kuma bangaren yarabawa inda ake bin riga-riga ana harbin shanu muna gani su bidiyoyin da irin wayannan abubuwan duka suna cikin wanda muke kira gwamnatin tarayya lallai tun da aka shiga demokuraɗiyyar nan al'umman fulani sun shiga wani hali na ha'ulayi muna neman gwamnati a gaggauta dakatar da wayannan abubuwan kuma a biya al'umman fulani jiya idan ana son zaman lafiya dole mutanen da aka tallata su shi ba fulatani ba shi da gona ba shi da wurin da zai je ba shi da shago bai san kasuwanci ba saniyan nan ya sani idan aka kwashe mashi wannan saniyan to dole ko meye akidansa na son ya ci halal din shi dole ya shiga wani abun da ba kyau ba to muna neman gwamnati tarayya da gwamnonin jihohi lallai a tabbatar an biya fulani biya kuma wannan kiwon da suke faɗa na zamanin nan mu ba mu kishi ba abun da muke so a biya fulani wayansu guraren da ake cewa za a yi kiwon wannan kiwon babu ma daji nema kawai ake yi a hana fulani kiwo ne gaba da a batar da ma al'umman fulani a doron kasa alhaji abdulkarim bayero idan muka duba eh, gwamnan jihar benue kwanan nan ya zargi niyyati allah ya ce wace kuma ita ce babbar kungiyar fulani da cewa ita ta shirya ga kai masa hari za a halaka shi saboda wannan doka da ya kafa ta hana kiwo a fili dinnan ku ba kwa gani akwai laifuffukan da kuke yi ne a jihar ya jawo kuke samun sabani da shi gwamnan babu ai yace Allah da yake nufi yace Allah kautal horin to ni kuma ina abun da nake ganin abubuwan da ya faɗa cewa an kai masa hari an yi bincike an samu yan jikunawa ne masu kamun kifi su aka zo aka kama kuma security sun tabbatar da haka lokacin da aka kashe raburan fada aka zo aka yi bincike aka samu ba haka ba ne. duk kisan da aka yi a binin yanzu an yi bincike za a samu ba fulani bane kuma suna da lafsogad wannan lafsogad din yan ta'adda ne su ne suke zuwa su aikata ta'addan sai ya fulani saboda haka mun nisanta al'umman fulani bine masu arziki ne kuma yanzu ne suke son su raba su da arzikin su talauta su domin su shiga abubuwan da ba da kyau. Me kuke so a yi muku saboda kurungumi wannan tsari da ake so a kawo na a sayi gonaki saboda aiki kiwo yawo dina To, wayannan abubuwan in gwamnati tana son ta yi wannan abun tsakaninsa da Allah ne ba tare da wani akwai wani lauje cikin nabi da gwamnati gwamnoni suka shirya dole ne mutanen da suka fa'i asara shekara ashirin kenan da ake kwace mashani fulani dabbobinsu to dole ne a zo a biya ma fulani diya tukuna a samar masa da dabbobin da suka rasa kafin kuma a samu dazuzzukan da za a zo a ajiye su kuma muna da su grazing reserve wanda tintini suna nan an gazeti dinsu za a iya aje a gyaggyara su su zo su zamanto fulani a kai su a gina masu makarantu da kuma duka wuraren shan ruwan dabbobinsu da abun nan to idan aka yi haka za a samu sun da yake labubuka duka an tattoshe labubuka inda masu shanukin za su dinga wucewa daga jiha zuwa jiha to in an yi haka to mun tabbata cewa an shirya gaskiya amma haka kawai a dinga yi a baki a ce an da kuɗi kamar yadda aka yi a baya biliyoyin kuɗi aka ce za a yi ma fulani grazing reserve za a yi masu menene aka zo aka shiririn ta abin gwamnoni so ta kashe kuɗin. masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum eh, ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah to a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da manoma albasa suka ɗauka na dakatar da kai albasa kudancin ƙasar muna maraba da shi da fatar gwamnatin ƙasar za ta shiga maganar. Sako daga Maryam Aminu Kano Maida da Aminu Kano Maida Garko. sai sakon malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama don na yi kira ga dan majalisar dattawanmu na najeriya kuma shugaban majalisar dattawan najeriya wato sanata ahmad lawal da yawa allah da annabinsa ya kawo mana hanya da tona mana magudanar ruwa wato lambatu a nan cikin garinmu na karasuwa ganin yadda lokacin damina sai ƙara kawo jiki yake yi ko ma samu sauƙin ambaliyar ruwa da muke fuskanta a kowace damina da fatar wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace shi kuma ukasha abdulsalam koko cewa ya yi hakika yin ihu da wasu matasa suka yi wa gwamnan jihar kebbi sam bai dace ba domin shi shugaba addu'a ake yi masa sai saƙonmu na ƙarshe daga faruku mahe karoga ƙaramar hukumar shagari jihar sokoto ya ce salam voa hausa na Allah ku miƙa min saƙon ta'aziyya ta ga 'yan uwan mutanen da haɗarin jirgin ruwa ya ritsa da su tsakanin ginga zuwa ɗorowa ƙaramar hukumar mu ta shagari Allah ya ba da haƙurin jura wannan rashi to amin. Madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice. su da karikice sun rufe gawawwakin mutane da suka mutu a wajen garin hausen da ke kasar habasha waɗanda yaƙi ya ritsa da su a cikin kaburbura marasa zurfi A yau tara ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a ƙasar wanda aka kama tun a watan Mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci bayan mahukunta sun kasa samun ƙwararan shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa. Haka zalika an ji cewar wani sabon rahoto ya bayyana cewar masu yunkurin ganin an saki Amurkawa da aka yi garkuwa da su a kasashen waje sun bayyana damuwar cewar janye sojojin Amurka daga Afghanistan na iya sa ya zama da wahala a dawo da waɗanda ake garkuwa da su a ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.